الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل يتناول الآيات التي بعث بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه هناك جاء بلفظ آتينا وجاءكم وهنا قال وأنزل الفرقان جاء بلفظ الإنزال فلهذا شاء بينهم أن القرآن والفرقان والبرهان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجي هؤلاء وينصرهم ويعذب هؤلاء فيكون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وعدائه بالإحسان إلى هؤلاء وعقوبة هؤلاء وهذا كقوله في القرآن في قوله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان إلي عن ابن عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد ومقسم وعبد الله بن عبد الله الضحاك نعم أبي نعم وعبيد الله بن عبد الله الضحاك وقتادة نعم والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وبذلك فسر أكثرهم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كما في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من كل ما ضاق على الناس قال الوابلي عن ابن عباس في قوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي مخرجا قال ابن عبي حاتم وروي عن مجاهد وإكرمة وضحاك وقتادة والصدي ومقاتل ابن حيان كذلك غير أن مجاهدا قال مخرجا في الدنيا والآخرة وروي عن, عن الضحاك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 masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya cikin wani gari mai albarka na kano a wannan yammaci na litinin yau muna 25 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da daya ga watan 11 miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal-zlam واللفر شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله ونشيني درسين أنا درس منقوم شاء الشدج وانا للتافي عند مالا يكي بيانا معنى الفرقان منين كلمر الفرقان تكيني فيه to cikin wannan bayani yake kawo ayoyi na alkur'ani waɗanda suka kunshi batu akan alfurqan ah, daga ciki akwai ayat suratul amfal in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan to in kun kasance kun yi imani da Allah da abinda muka saukar wa bawanmu yawmal furqan ranar alfurqan ranar rarrabewa alfurkan a cikin wannan aya ce yana nufin rarrabewa tsakanin karya da gaskiya ko kuma nasara da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama akan abokan gabarsa da zai zo ya sake kawo wannan aya a cikin can gaba sannan da faɗar Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa kan ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin ta hakika wani haske ya zo muku daga Allah da kuma wani littafi mabayyani qila an-nuru huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qila huwa al-islam ce an-nuru ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wasu suka ce ana nufin musulunci sannan da fadar Allah subhanahu wataala da yake kad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina hakika wata hujja ta zo muku daga ubangijinku kuma muka saukar muku da wani haske mabayyani qila al-burhanu huwa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wasu cikin malamai suka ce al-burhan hujja da ake nufi a nan ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qila huwa al-hujjatu wad-dalil wasu suka ce a ana nufin hujja da dalili wato abinda ya zama hujja akan mutane ta hanyar bayanin gaskiya da kuma bayanin ƙarya bayanin da yake bayyana gaskiya da kuma wanda yake bayyana ƙarya wadalil da dalili da yake fito da gaskiya gaskiya ce da kuma ƙarya ƙarya ce waƙila alƙur'anu wal hujja wasu ka ce alƙur'ani ake nufi da hujja alƙur'an ana nufin alƙur'ani ana nufin hujja shine malam yace wa dalilu yatanawalu al-ayat allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idan ka ce dalili ya kunshi ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka aiko shi da su wannan ayar ke cikin suratul nisa'i malamai sun yi magana akan waɗannan lafuzza guda biyu da suka zo a cikinta qad ja'akum burhanun sannan wa anzalna ilaykum nuran mubina me yake nufi da al-burhan me kuma yake nufi da an-nur a cikin ita wannan aya da yawa daga cikin malaman tafsiri mafi yawancinsu sun ce al-burhan ay hujja anan ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wannan shine mafi yawancin abinda malamai suka ambata ah, Shi ne maganar da albagawi ya kawo ya jingina wa mafi yawancin malamai malaman tafsiri cewa suna nufin ana nufin alburhan ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan abu hayyan cikin tafsirinsa albahrul muhit ya jingina wannan zuwa ga mafi yawancin malaman tafsiri cewa sun fassara alburhan da cewa ma'aiki ake nufi قد جاءكم برهان من ربكم wato annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hujja ne a kanku ya zo muku daga ubangijinku an kirawo shi hujja an kirawo shi burhan li'anna minhu li'anna minhu al-burhan domin shi yake shi ya taho da hujja annabi shi ya zo da hujja wacce ta bayyana gaskiya ta kuma yi bayanin ƙarya ta bayyana gaskiya ga gaskiya ƙarya kuma ga yadda take saboda haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo da wannan aka kirawo shi da al-burhan saboda shi ne ya taho daga Allah subhanahu Ta'ala da wannan hujja wannan kuma an rawaito shi daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ɗaya daga cikin magabata shi ma haka ya fassara al-burhan wasu daga cikin malamai sun ce al-burhan ana nufin hujjar kanta قد جاءكم برهان من ana nufin hujja ta zo muku daga ubangijinku amma hujja anan ba kowace irin hujja ba ana nufin hujjar da take karara hujja da take a fili wacce take raba gaddama wannan hujja raba gaddama ta zo muku daga ubangijinku hujja ta fili ta karara da ce sauraka duk inda galibi abinda ake ake nufi kenan da alhujja a cikin alkur'ani ana nufin hujja ta sarari hujja ta fili hujja da take raba gaddama domin kalmar hujja suna ta tara sai ce ya kawo hujja amma an karu ba sai ga duk shirme ne babu wani abu na hujja a ciki sai ga shiriri ta ce sai wata shubuha ce wani soki burutsu ne molanka amma zai kira shi hujja an kawo hujjoji masu ƙarfi amma sai ga babu wani abu da zai kama kanka kama alƙur'ani ya ce hujja yana nufin wani abu da yake karara a fili raba gaddama wanda sai dai mutum kawai ya kyankyasa ƙasa ya ce ba zai yarda ba ba wai don hujjar ba ta hujjantu ba hujjar ta zauna sosai a nan <clears throat> dala'ilun nubuwa za su shiga dala'ilun nubuwa wato dalilai da suke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallama da su ne mu'ujizozin da Allah subhanahu wataala ya bashi tun daga tun daga shi kansa alqur'ani wanda Allah ya saukar masa da ba taɓa saukarwa wani annabi irinsa ba annaba wanda aka yi tun daga kan manzo na farko annabi nuhu alaihi salam har zuwa annabi isa alaihi ba a taɓa saukarwa da wani annabi da cikin annabawan allah littafi kamar alkur'ani ba yana ɗauke da mu'ujizozi ta fuskoki daban-daban yana ɗauke da mu'ujiza ta fuskar bayanan da yake ɗauke da su na gaskiya wanda kokonto baya zuwa musu ta gabansu ko bayansu la yatihi bai ne bayni wala min khalfihi yana ɗauke da hujja da mu'ujiza ta fuskar labarurruka da yake bayarwa waɗanda na suke na gaskiya tabbatattu waɗanda suka wakana da waɗanda ba su wakana ba yake ba da labarin za su wakana kuma su tabbata kamar yadda ya ba da labari babu littafin da ainihin ya zo da irin wannan kamar yadda alkur'ani ya zo da shi yana ɗauke da hujja ta fuskar irin dokoki da ya zo da su wanda suke tsara rayuwar ɗan adam suke gyara masa ƙwaƙwalwarsa suke gyara masa tunaninsa suke gyara masa mu'amalolinsa da shi kansa karan kansa da kuma waɗanda suke tare da shi suke masa bayanin alakarsa da halittun da ke kewaye da shi suke nuna masa yadda zai yi rayuwa mai kyau a nan duniya kuma suke nuna masa yadda zai haɗu da Allah subhanahu wataala babu wani littafin da ya zo da irin waɗannan bayanai da irin waɗannan dokoki kamar yadda alƙur'ani ya zo da shi saboda haka alƙur'ani dalili ne cikakke da yake tuna cewa maganar Allah ce kuma Allah subhanahu wataala ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko masa da wannan maganar wanda take yake tabbatar da cewa shi manzo ne daga Allah da gaske ba ƙaryar manzanci yayi ba Qur'ani yana kunshe da wato dok abin da mu'jiza ta fuskar dokoki da yazo da su dukkan wata doka da Allah subhanahu wataala ya zo da ita ta zamantakewar dan adam in ba ta Qur'ani ba kowace iri ce za a zo da ita to sai an ga cewa ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba sai dai ka ga al'amura suna ta ƙara cewa tana lalacewa ba abin da ya jefa ɗan adam a cikin halin yau da yake ciki sai jingina alkur'ani da ya da dokokin sauri guda ce shi zai tsara wa kansa dokokin da zai rayu a kansu saboda ka yau a yi nan gobe a zo yi amendment gujima a zo a yi haka za a yi ta amendment din constitution a yi ta sake dokoki a saka a gyara a cire a mayar kuma duk sanda aka yi sai a rika gano wasu barakoki ta wasu rayu da dan adam ne zai tsara babu yadda za a yi abin da yake ba daga Allah ba kuma a same shi yadda ake son shi law da min indi gairin Allah la wajaduhu fi ikhtilafan kathira wannan sifa ce ta wani tsarin da zai zo ba daga Allah ba sai ka same shi da ikhtilafan kathira ka same shi da tibka da warwara sai yasa za a ga a kotu a yi ta tafka muhawara akan doka kowa ya irin fasarar da yake mata in yau wanda ya ci nasara a kai gobe kuma wani in ya zo ba zai ci nasara ba kuma duk abu ɗaya ne sauraka wanda ya fi iya magana ce doki mai baki shi fi gudu wanda ya fi iya kalallame alkali da abin nan karshe a ce yayi nasara ko wanda yake da daurin gindi wannan duk hujjoji ne da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake banda al-ayat al-maddiyya al-hissiyya da Allah subhanahu ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kafiran da suka yi zamani da shi da musulman da suka yi zamani da shi suka gan su karara mu kuma aka rawaito mana su ta hanyoyin da muka tabbatar da cewa sun faru wasu alkur'ani ya ba mu labarin kamar abin da ya shafi in shiga kulkamar zarabata sa'atu wa shaqqa al-qamar kafirai sun ga wannan musulmi sun ga wannan sun ga sanda wata ya tsaki gida biyu mu ba mu gani ba amma alkur'ani ya ba mu labarin su haka mun yadda mun gaskata kamar mun gani fiye da ba mun gani dan idan mu zai iya gaya mana ba gaskiya ba amma abinda da alkur'ani ya zo da shi gaskiya ne ta kowane bangare saboda haka kamar isra'il ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tafiyar dare zuwa min min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu saboda haka a cikin dare aka dauki wa annabi sallallahu alaihi wasallama gangan jikinsa da ruhinsa aka yi isra'i tafiyar dare da shi zuwa baitul maqdis wanda tafiya ce da take ake kwashe wajen wata guda ana yin ta kafin aje amma ya ta a cikin dare ya je ya dawo ya waye gari a cikin garin makka alkur'ani ya ba mu wannan labari waɗanda suke nan sun ji sanda annabi sallallahu alaihi wasallam labari suka tsare suka masa tambayoyi an san dai bai taba bin wannan tafiyar ba aka kuma yi masa tambayoyi kuma duk ya ba da labarin abubuwan da ya gamu da su a hanya kuma da matafiya suka zo aka tambaye suka ce kwarai da gaske haka abin ya faru a wannan tafiya tamu sauraka alkur'ani ya zantar da mu subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina da wannan shine dalilin yin tafiyar wato yin tafiyar ba a yi ta ba illa linuriyahu min ayatina ba wai ita tafiyar ce bukatar ba dan a nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam min ayatina idan wani ya ce yau yayi wata tafiya shi ma irin wannan da yau za a samu wani ya tafiya ko قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وكان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليه إليك طرف إليك طرفك كاغو آه، أن أنت فيها شيء أمكياس كندان أدم تافي سوليما أكن وجهك تشكين دليل النبي صلى الله عليه وسلم أين مسا إسرائيل دقى مكة zuwa zuwa almasjid a cikin dare aka je da shi cikin dare aka da shi wataƙila an yi awa ɗaya wataƙila an yi awa biyu wataƙila uku almuhim dai a daren ya tafi a daren ya dawo a nan ya waye gari asuba ta yi masa wannan kuma allazi indahu ilmun min alkitab qala ana atika bihi qabla an yartadda ilayka farfak kaga a sauri wanda ya biyu amma shin an bashi wani abu da aka irin wanda aka ba a annabi kenan saboda me ta ina ayat cewa ta ya min ayati shi wannan abin da ya gani kenan ba gani ba kawai ka tafiyar ba ita ce kawai ba ayar da Allah ya nuna masa. saboda ka shi wannan koda ya yi irin wannan tafiya da tafi wannan sauri amma bai ga ayoyin Allah da Allah bai saboda ka bai yi irin ta annabi ba dan kada wani zo ce ga wani ya yi tafiyar da annabi bai yi ba saboda ka dan a cikin bayanai wanda suka ji za ka ce wani malami ne da Allah ya ba shi sanin al-ismul eh, a'zam shi yayi wannan wannan tafiyar to koda hakan ne shi malamin ne to amma bai yi ta riyahu min ayatihi to waɗannan duka dalilai ne da suke tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne banda wasu abubuwa da annabi ya sabi su karka gani na taksiru ta'am abinci mai yawa ya dawo kaɗan hmm? afuwan abinci kaɗan ya dawo mai yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kamar ruwa ɗan kaɗan wanda ba zai ishi mutum ɗaya ba ma ya sha ya ƙoshi amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sa hannunsa ko ya addu'a wani ruwan ya ishi mutane ɗaruruwa su sha da dabbobin su bashi a nan su cika su da sauransu to duk waɗannan al'ayat ne waɗanda sun sha bambam da abin da ake ba da ɗaiɗaikun mutane aljanu mutane suna amfani da aljanu wajen su kawo musu abinci sato musu abin sha amma bambancin wannan shi wancan da aka kawo maka babu shi a gabanka aka je aka kawo maka na yi wa sato suna yi wa kuma su samu shi daga ta hanyar da ba satar ba amma shi wannan yana nan a gaban ka kaɗan ne ya zama mai yawa wanne ya fi zama aya wanne ne aya sauraka na wanda misali mahaifiyar annabi annabi isa عليه السلام أن لك هذا قالت min indillah عند الله كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب مريم بابا با نبيها بچي أمه كانت صديقة صديقة ce ba nabiya bace gashi tana samun abincin da babu shi a lokacin a garinsu. amma daga wani guri yake kamata ba wani abinci bane a nan ya samu canji ko ta fuskar yawa ko ta fuskar kamanni a zuwa aka aka masa shi daga gurin da ake samu shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abincin ne gashi dan kadan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sa addu'a yayi yawan da zai ishi mutane har su har su ga su ci su mashi da wannan da wannan ne fi zama mu'jiza wanda ita ce aya shi yasa ayatul anbiya khassa lil anbiya wannan shine abinda ibnu taymiya ya ta bayani a cikin kitabun nubuwat cewa ita ayar annabawa banda annabawa babu masu irin tarayya da su a cikin wannan ayar sabanin wani abu wanda ba wannan ba shi yasa za ka samu yanzu kamar abinci a kawo maka shi lokacin da babu shi a gabanka ko bokaye suna amfani da aljanu suna yin wannan alhallaj ya kware wajen wannan yana da cikin abin da ya rudu wasu mutane da shi har ya kai yana da awar allantaka saboda ya shiga shi zauna a indiya ya haɗu da matsafan indiya ya koyi tsafi iri-iri saboda haka yana cikin garinsa zai daga hannu sai ga nan da sai a ga abincin da babu shi a garin ko kayan marmarin da babu irinsu iskokai sun kama ta shi to duk sai rika cewa waɗannan karamomi ne karama ce a shahid annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi addala'il waɗanda suke tabbatar da abin nan sa to duk wannan suna shiga cikin burhan ja'akum burhan min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina haka wasu suka fassara shi da hujja kamar mujahid ibn jabr ya fassara shi da hujja as-suddi isma'il as-suddi ya fassara shi da hujja burhan ya fassara ta da hujja kamar yadda yake cikin tafsir ibn abi hatim na hudu shafi 1125 qatada ya fassara ja'akum burhanun min rabbikum yace bayyinatun min rabbikum shi ba dai yake da hujjatun min rabbikum hujja bayyananniya آه، شيخ ابن عطية عليه رحمة الله التفسير آه، انساء المحرر الوجيد نبي شافي نقليد أربعين دقائق شوى الحجة النيرة الواضحة التي تعطي اليقين التامة برهان من ربكم على نفس الهجة ميهسك بيننيا وشتكي باير ديكين وتتكي ساواك سكن كنشي ka tabbata cewa haka abin yake ya ce ma'anar ja'akum burhanu min rabbikum ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo muqtarinun ja'akum burhanun muqtarinan bi muhammadin ja'akum muqtarinan bi muhammadin burhanun min Allah wato wata hujja daga Allah ta zo tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wacce take nuna ala sihhati ma yad'ukum ilayhi wa fasadi ma antum alaihi min an-nihal hujja da take take bayyana gaskiyar abinda annabi ke kiran ku zuwa gare shi da kuma barnar abinda kuke kai na wasu addinai da suka saba masa haka nan ibnu kathir ya fassara burhanu shi ma da cewa ana nufin ana nufin ad-dalilul qati'u lil uzri annabi ya zo da dalilin da yake yanke hanzari wal hujjatul muzilatu lish shubha ya zo da hujja da take kawar da kowace shubha sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi domin ya yanke hanzari daga dukkan wani wanda zai sakon annabi zai je masa kuma yake imani da shi wani an yanke masa hanzari ba shi da kuma wani abin da zai kafa wa Allah hujja da shi da manzo ya zo masa kuma ya zo masa da hujja mai bayyana ya rusulan mubashirin wa munzirin liyalla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba da rusul zato mutane ba su da kuma abin da za su kawo Allah hujja da shi laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza saboda haka ku zo kuna gaya wa Allah subhanahu wata'ala cewa ina da mai hana ma ba aiko mana wani manzo ba wanda zai sa in ya zo da hujja mu bi shi kafin mu bace ko mu taɓe to Allah ya aiko da manzanninsa waɗanda suka yanke wa kowa hujja daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da hujjar da tafi kowace zama bayyana yace ce yazo da alqur'ani sauran annabawa hujjar su ta yi aiki zuwa wani lokaci kafin a gurbata hujjar annabi a taura kafin a gurbata ta injila kafin a gurbata ta bayan an gurbata ta baka da abin da zaka yi riƙewa a matsayin hujja ce da za ta kawo maka da da shubha za ta samun maka da yaqini amma alqur'ani la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi babu ta inda barna za ta zo masa littafi ne uhkimat ayatu summa fussilat ayoyinsa an kyautata su sannan kuma an fito da su an yi bayanin su daki daki sauraka ya yanke wa kowa hujja babu wata hujja da za ta zo bayan wannan to ibn kafir haka ya fassara burhanun min rabbikum cewa qad burhanun min rabbikum ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga ubangijinku baidawi tafsirinsa <clears throat> asrar tanzil shafi abin da juz'i na biyu shafi na 112 ya fassara al-burhan da al-mu'jizat cewa mu'jizozi aka ce mu'jiza farkon mu'jiza za ta shiga ita ce al ƙurani ta ce mafi girmar mu'jizar da Allah subhanahu Ta'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da babu kamata. ta ce mu'jizar da za ta ɗore. za ta ɗore har zuwa tashi alƙiyama. sauran mu'ujizozi kafirai ne yanzu ba su gan su ba saura ka za su iya kare su amma alƙur'ani yana gabansu kuma wannan ƙalubale da Allah yi na a zo a kawo kwatankwacinsa har yanzu yana nan in aka ce kwatankwacinsa ba wai ana nufin dole ya yi larabci ba A'a ya zo da irin abin da fuskokin mu'ujiza da Alƙur'ani ya zo da shi wanda na yi muku bayanin kaɗan daga ciki ko da al'ijazu tashri'i kawai dokoki da alkur'ani ya kafa wa ɗan adam yadda zai rayu a zo da wani kundi da yake dauke da dokoki irin waɗannan babu su babu ba za a samu ba kuma sauraka wannan ƙalubale ba wai ya taƙaita ne da larabawa kawai ba don wani zai ce to ai dan mu ba larabawa ba ne damu an ga mai za mu yi a kan wannan ila wani ce ai mu larabawa ne da mun kawo ba saboda mu ba larabawa ba ne ce ai ba ta fuskar ta fasaharsa kawai da zubinsa kadai ba ta fuskar abin da ma ya zo da shi context ɗinsa shi kansa ka duba abubuwan da ya zo da su na wa'azi na shiryarwa na faɗakarwa na yadda alƙur'ani yake magana da hankali yake magana da zuciya a lokaci guda ya magana da hankali ya magana da zuciya yadda ya zo da bukatun ƙwaƙwalwa ruhi da bukatun gangan jiki babu wani littafi da ya zo da waɗannan abubuwa saboda haka kai kana da wani littafi wanda yake irin wani ko za ka iya tsara wani littafin da zai kunshi wannan to ka tsara magani babu babu wani saboda haka ko da an fassara alkur'ani kamar da ibn taymiya yake faɗa ko da an tarjama alkur'ani zuwa ga wani yare to mu'jizan nan tashi da kalubalen nan tashi yana nan kakka dauka in an fassara shi ya koma hawzahul bayan shikenan kuma babu babu babu mu'jizar dai tana nan domin abinda za a nakalto na ma'anonin sa din a ce wannan aya ga abinda take cewa wannan aya ga abinda take cewa to wannan abinda take cewa a kawo abu irin sa ba za iya ba ka mu'jizar tana nan mu'jizar tana nan sauraka a dauka mu'jizar kawai ta zubin larabci ne ta zubin larabci ne da har aka samu wasu a baya can suka rika cewa ai shi kansa larabcin ba wai dan ba za su iya kawo irinsa ba ne a'a kawar da su Allah ya yi daga kawo irinsa suna yake cewa sarafa yani sarafahumullah Allah ya kawar da su ne ya hana su iko amma da an kan musu lizami za su iya to kaga wannan ita ma magana ce mara kyau da a baya can malamai suka yi ta abin nan suka yi ta ta rushe ta bai zawo yake cewa al ana nufi mu'jiza in yace mu'jizat al ya shiga ciki Annur kuma yace ana nufi Alƙur'ani. wajen fassara annur da al wannan galibi abinda duk malamai suke faɗa kenan wa zanna ilaykum nuran mubina mun saukar muku da tunda ja'akum burhanun min kuma zai zama nuran mubina shine Alƙur'ani kamar da Allah ya sifanta shi a wurare daban-daban saboda ka fassara burhan da alkur'an sana fassara nur da alkur'an? Zai zama akwai akwai eh, kwangwabakon baya akwai maimai a ciki sa'idi a cikin tafsirinsa qad akun burhanun min ya yace ana nufin hujajun qati'a ala alhaq tubayyinuhu wa tuwaddihuhu wa tubayyinu diddahu kusan dai maganganun da malamai suka yi ne ya sake maimaita su ya hada su guri guda yace hujjoji waɗanda suke masu yanke shakku masu bayanin gaskiya su kuma bayyana kishiyar gaskiya hujjojin da suke bayyana gaskiya kuma su bayyana kishiyarta domin a gane wannan gaskiya ne wannan kuma gaskiya bane ce wa hadha yashmalu ad-dala'il al-adillah al-aqliyah wannan ya kunshi dalilai na hankali da Allah subhanahu wataala yake yi na jan hankali zuwa ga sama da ƙasa da abin da yake بيعمدك كيوج أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وأن بك آيات ليه وأن السكة الأقلية وأن التنانين إذن أدم زيي ولنظروا ماذا في السماوات والأرض آه، وما خلق الله من شيء كوراك وأن الدكا وجوجين هنكرين زي نذري أكنسو أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء sauraka waɗannan <clears throat> akwai kuma al'ayatun al'aqliya waɗanda sun kuma bayanai ne da alƙur'ani ya zo da su labarai ne da alƙur'ani ya zo da su musamman abin da ya shafi baya wato abubuwan da suka riga suka wuce ko abin da za su zo nan gaba abubuwan da suka shafi alkiyama da abin da zai biyo abin nan zai biyo baya ko zai faru a cikinta ya shafi al'ayat ya shafi al ya shafi al'adilla al'ufuqiyya su ne wanda za ka gani a sararin sama ko kuma annafsiya shi ne wanda za ka gani a tare da kai a halittarka sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah ce da sannu ba da jimawa ba za mu nuna musu ayoyin fil afaqi a sararin samaniya abubuwan da za su yi ta gani na ayoyi na ikon Allah wa fi anfusihim da karan kansu su karan kansu a halittarsu za su yi ta ga abubuwa na ban mamaki za su jima ba su iya gano haƙiƙanansu ba ba su iya gano fassararsu ba sai dai su ce haka abin yake faruwa amma me yasa yake faruwa haka baya fa akasinsa sa baya faruwa ba za su iya gaya maka ba zai nuna maka wata aya ce ubangiji ya ajiye maka a ciki ana Allah ce min rabbikum قد جاءكم برهان من ربكم min rabbikum dan a nuna maka darajar wannan hujja hujja ce da ta zo daga Allah daga ubangijin nuna maka girmansa ko nuna maka amfaninsa gare ka domin ya zanto wanda ya saukar da wannan hujja shine ar-rabbu shine mai tarbiyar ku shi ya same ku daga babu yayi muku abinda duk yayi muku na kyautatawa to lalle abinda zai kawo muku na hujja wani abu ne mai amfani gare ku saboda haka wannan zai sa ku rungumi abin hannu biyu kuma ku bawa abin kulawa to wannan shi ne fassarar da malamai suka kajja a kun burhanu bin rabbikum da kuma munuran mubina wannan babu saɓani cewa ana nufin ana nufin alƙur'ani malai ce lakin na huna ja a bilafzi a ya tsataina ina yake nufi da huna yana nufin maganar annabi musa alaihissalam laƙar musa wa haruna al-furqana wa diya'an wa dhikra lil muttaqin anan aka yi amfani da kalmar ataina wato mun bawa mun bawa sannan kuma a cikin suratul ma'ida aka yi amfani da ja'akum ko kuma eh, a cikin suratul ma'ida ka ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin hakanan anan ma aka ce ka ja'akum burhanun min rabbikum wa huna kala wa anzala al-furqan amma a waccan ayar da ita yake magana a kanta in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abd afwan wa anzala al-furqan Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan anan sai aka ce wa anzala al-furqan a can akai maganar jaa bina ataina wajen maganar annabi Musa alayhi salam laqad ataina musa ko kuma qad ja'akum burhanun min rabbikum amma a waccan a wannan ayar da ita yake magana ta cewa anzala al-furqan ja'a bi lafz inzal ya zo da lafazin saukarwa wa anzala al-furqan sai ce wali fali hadha sha'a bainahum shi yasa ya wato yaɗu a tsakanin malamai annal furqana wal burhana yahsulu bil ilmi wal bayan kama hasala bil qur'an wato alburhan burhan <clears throat> al-furqan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi ko ya bayar da shi Alfurkan, abinda za zaka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma Alburhan, hujjar da za ta yanke maka hanzari za ta tabbatar maka da gaskiya ta bayyana maka ƙarya wannan malamai suka ce ya hasulu bil ilmi wal bayan zai samu ne ta hanyar ilimi ta hanyar bayani ta hanyar ilimi ne za ka samu alfurkan ta hanyar ilmi ne za ka samu al-burhan kama hasala bil ƙur'an kama yadda yake samuwa ta hanyar Alƙur'ani. a hanyar Alƙur'ani za ka samu burhan ta hanyar Alƙur'ani za ka samu al-furqan wa ya hasulu bin nazari wa tamizi bai na ahlaki kaga in ya zanto ta hanyar ilimi da bayani wanda ilimin nan da bayani da zai nuna maka gaskiya ya nuna maka ƙarya ka fahimci gaskiya ka fahimci ƙarya in ya zama ta hanyar ilimi ne to kaga wannan yana nuna cewa ta hanyar alƙur'ani ne ta hanyar alƙur'ani kuma ta hanyar saukarwa ne tunda alƙur'ani saukar da shi a kai kaga za a cewa an zalal furqan tunda sai da aka saukar da alƙur'ani ka karanta sannan ka samu ilimin da ka iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya saboda kaga ashe ilimin da ka samu na bambance tsakanin ƙarya da gaskiya saukakke ne daga sama tunda ka same ta hanyar abin da yake saukakke shine abinda wannan ah, kalmar anzala ɗin take nufi wato ko da ka fassara al-furqan ba da al-qur'ani ba Ƙarshe fassara za ta koma zuwa ga zuwa ga al-qur'ani domin abinda ka samu wanda zai iya nuna maka ka iya tantance zai iya baka dama ka iya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ka same shi ne ta hanyar al-qur'ani al-qur'ani kuma saukakke ne hakanan wa yahsulu bin nazari wa tamyiz bayna ahli al-haqq wal sana al-furqan din zai iya samuwa ta hanyar bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin masu ƙarya da masu gaskiya da makaryata bi an yunajji ha'ula'i wa yansuru ha'ula ta hanyar a ga Allah subhanahu wata'ala ya kubutar ya tsirar da waɗannan ya kuma halaka waɗannan wa yansuruhu wa a ga yadda Allah zai tsirar da waɗannan ya ba su nasara wa yu'azzibu ha'ula'i waɗannan kuma ya musu azaba fa yakunu qad farraqa bayna at-ta'ifatayn sai zanto Allah ya rurrabe tsakanin ƙungiyoyin guda biyu tsakanin jama'u guda biyu jama'ar da suke bin gaskiya Allah ya tsirar da su yayin da wata azaba ta sauka ya ba su nasara akan abokan gabansu su kuma waɗancan da suka gaskiya suka rungumi ƙarya Allah ya azabta su Allah ya halaka su daga nan sai a fahimci cewa to Allah yana tare da waɗannan ba tare da waɗannan a fahimci cewa waɗannan su ne ba gaskiya waɗannan su ne makaryata kaga al ya samu kama yufarriqu al-mufarriqu bayna awliya illahi wa a'da'ihi bil ihsan ina haula wa uqubati haula kamar yadda mai bambancewa yake iya bambancewa tsakanin waliyan Allah da makiyan Allah waliyan Allah da makiyan Allah ta hanyar a kyautata waliyan Allah a kuma saukar da uquba akan makiyan Allah sai gane cewa waɗannan su waliyan Allah ne waɗannan makiyan Allah ne wa haka za ka qaulihi fil qur'ani in kuntum amantum billah to wannan shine shine ma'anar kalmar anzala me yasa kalmar anzala ta zo dan an maka zai iya daukan ma'ana biyu zai daukan tunda kalmar anzala kamar yadda ibnu ashur yake faɗa al-inzal kalmar inzal tana nufin isalu shay'in min ulul ila ila sifir a saukar da abu daga sama zuwa ƙasa shine inzal Saura ka kaga wa ma anzalna zai iya zama abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne daga sama kamar alkur'ani saukar da shi aka yi daga sama to shine a ibnu taymiya anan sai ya kawo ayar da take da kwatankwacin wannan ma'anar ita ce ayar da take cikin suratul anfal in kuntum amantum billah وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير آه آية الله سبحانه وتعالى يما قال غنيمة غنيمة دائك سامو دقياك سواء علموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان Allah subhanahu wata'ala ce fa'alam qa'lamu annama ghanimtum min shay'in ku sani da abinda kuka samu na ganima da abinda kuka samu na ganima fa anna lillahi sahu to daya bisa biyar na abinda kuka samu na Allah ne fa anna lillahi sahu wa lirrasul daya bisa biyar na Allah da manzansa ne na Allah ne sannan manzansa kuma shine zai raba zai sarrafa shi ya ba ma wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama haka lillahi yana nufin malullahi ne walin rasuli kuma yana nufin annabi ne mai kasawa sannan sauran kuma da za a bawa wani zurkurba wani tama duk a wannan a wannan humusin ne dai kashi ɗaya na bisa biyar sauran kashi hudu bisa biyar su kuma na mayaka ne su kuma za a raba musu kowa gwargwadon yadda aka gaya cancanta to shine Allah ce in kuntum amantum billah wannan hukunci ku karbe shi ku miƙa wuya in kuntum amantum billah in dai kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukarwa bawa mu yawmal furqan ranar rarrabewa ranar raba gaddama yawmal taqal jam'an ranar da kungiyoyi biyu suka haɗu, kungiyar musulmi da kungiyar kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to yake ibnu taymiya yake cewa wannan ayar a ciki Allah subhanahu wataala ya nuna cewa al-furqan saukar da shi sai ce wa anzala al-furqan a waccan ayar cikin suratul ali imran nan kuma ce wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan to shine yace al-furqan anan ana nufin bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya ibnu ashur yake cewa anan ya zai yi yawmal furqan anan ana nufin wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yana nufin abinda aka saukar masa na wahayi wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar wa bawan ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam abdina anan ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayin da ya masa a lokacin yakin badar ita ce yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul aya suna tambayar ka kudin ganiman nan ya za'i da su ce ganima lillahi war rasul Allah ne da manzansa sai kuma su jira su ji yadda Allah zai ce a kasa to shine aka saukar da kuma waɗancan waccan ayat saboda haka abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yasalunaka anil anfal to in kun yi imani da wannan to ga yadda ka sani an fahimta saboda ka kaga al-inzal ana nufin wahayin da Allah subhanahu wataala ma anzalna ala abdina ana nufin wahayin da Allah subhanahu wataala yayi yawa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin badar zai iya wa kuma wa ma anzalna ala abdina yana yiwa ya zanto mu'ujizar da Allah subhanahu ya saukar masa a badar a yakin badar Allah subhanahu ya saukar masa da mu'ujizar mala'iku da suka zo suka taya musulmi yaki a wannan aiko da mala'iku taya yaki zai iya wa ruwan da ya saukar musu idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunzil 'alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi to wa wannan ruwan wanda a lokacin sahabbai sun tsoro ya shige su ga mayakan abin abokan gaba mayaka da yawa abin da makamai da miyagun makamai a hannunsu su kuma ga su ba yawa waɗancan sun ninka su uku ba su da yawa kuma sannan ba isassun makamai tare da su to a wannan lokacin don Allah subhanahu wataala ya kwantar musu da hankali sai ya saukar da ruwan sama har ma wasu suka rika gangadi karewar kwanciyar hankali yi gangadi arewar cewa hankalinka a kwance yake ba razani ba tsoro wanda ke cikin tsoro ba zai gangadi ba amma ana fagen yaƙi ga abokan gaba amma kuna gangadi alamar hankalinku ya kwanta to duk wannan mu'jiza ce duk wannan wata mu'jiza ce Allah ya saukar da ita a gurin wacce ta saba wa al'ada abinda aka saba wa al'ada wanda yake cikin wannan yanayi babu magana da bacci bacci ina zai zo masa ba zai zo masa ba to amma Allah ya saukar da wannan da ruwan da ya saukar saboda bukatar musulmi kada ya zanto suna tafiya ko suna abin nan suna eh, ƙura na rufe su da sauransu aka saukar da ruwa yadda ƙasa ta ta kakkani su za su yi tafiya ba tare da sun ta da kura ko wani abu ya cutar da su ba sannan da tasbitul aqdam da Allah ya tabbatar da digadigan su iz yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fasabbitu allazina amanu sa'ulqi fi qulubi allazina kafaru ar-ru'ba fadribu fawqa al-a'naq wadribu minhum kull banan saboda haka Allah subhanahu wataala juyar da abu maimakon su su ji tsoro sai Allah ya jefa tsoron a cikin kafiran su kuma ya kafe musu diga su ma'ana ya ba su jajircewa da tsayawa kyam babu tsoro to dole mu'jiza ce da Allah saukar da ita a don haka wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan zai iya daukan wannan an fahimta zai iya daukan wahayin da Allah ya masa na rabon ganima yas'alunaka anil anfal zai iya daukan kuma a waɗannan abubuwan da Allah ya saukar a cikin mu'mine waɗanda suke nuna mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai yi kuma ana nufin duka zai yi ana nufin wahayin wa ma anzalna ala abdina wahayin da Allah ya masa na yadda za a raba ganima kuma tana yiwa ana nufin kuma zai yiwa har ila yau ana nufin waɗannan abubuwa duk sun shiga ciki alwahidi a cikin tafsirin sa al-basit juz'i na 10 shafin uku. yake cewa fadar Allah wa ma anzalna ala abdina cewar da ya Allah yi da abinda muka saukar wa bawanmu wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukar wa bawanmu yace yani al malaika allazina nasara bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm badr fi ma'na qawl az-zajjaj az-zajjaj min ma'ani al-quran maganarsa tana nuna wa ma anzalna ala abdina mala'ikun da Allah ya saukar a wannan ranar wanda suka taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar badar ya ci nasara shi da musulmi wa fi ma'ana qawli muqatil a tafsirin muqatil ibn hayyan shi kuma a ma'anar maganar sa ma anzala alaihi min sha'ni al-ghanimati yawm badr abinda Allah ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam na al'amarin ganima a ranar badar shine fadar Allah ya salunaka anil anfal لأنه قال يريد إن كنتم آمنتم بالله domin cewa Allah yana cewa in kun yi imani da Allah fa aqirru bi hukmi to ku yarda da hukunci na wa ma anzaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fil ghanimati yawm al furqan da abinda na saukar wa annabi na sallallahu alaihi wasallama na sha'anin ganima a ranar alfurkan. furqan maganar sajjaj tana na cikin littafin sa ma'an al qur'an wa i'rabuhu juz'i nabi shafi 416 maganar muqatil tana na cikin tafsirin ibn abi hatim na biyar shafi na 1706 da ad-durr al-mansur na suyuti yawmal a nan, jumhurin malamai kusan ma kace ijma'in malamai da suke yawmal a nan, sai yawm badar ranar badar ita aka kira yawmal a nan, ranar 17 ga watan ramadan ce ranar juma'a ce 17 ga watan ramadan shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne aka yi yakin badar musulmi da azumi a bakin suka je suka yi wannan yakin wannan shine abin da aka rawaito daga magabata irin su Abdullahi ibn Mas'ud Ali ibn Abi Talib Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Abdullahi ibn Abbas da sauransu kuma alaihi jamahiru ahli al-maghazi was-siyar kamar da Ibn Kathir yake faɗa da yawa daga cikin ko mafiya yawancin marubuta yaƙe-yaƙen Annabi sallallahu alaihi wasallama na farko da marubuta sirarsa na farko akan wannan suke cewa yawmal furqan ana nufin ranar badar wadda ta kasance sha bakwai ga watan ramadan akwai wani ƙauri wanda yake bara gurbi wanda malamai ba su waiwaye shi ba ya fita daga tsarin abin magana ta malamai shine ƙaunin da aka ruwaito daga yazid ibn abi habib ya ce yau malfurkan ana nufin ranar litinin domin ita ce ranar da Allah aka haifi domin ita ce ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ibn abi hatim ya ruwaito wannan na <clears throat> na biyar a juz'insa na biyar dubu ɗaya da ɗari bakwai da shida yana sabuwar hujja ce ta maulidi kuma ce yawon alfarka shi ranar litinin amma shi cewa ranar litinin ba sha biyu garbe rubin awal ba ina abin ba wai sai ya danganci ba wai sai an samu hujja ƙarara ba duk da aka ɗan samu yanzu kamar azumin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litinin kaga bai ce ranar litinin sha biyu ga rabiul awwal shi abin ya ta'allaka shi da ranar litinin azumin sa ranar litinin ba ma'ana sati sati ko sati sati to sai aka mai da shi sha biyu ga wata rabiul awwal sha biyu ga rabiul awwal sai zama asabar ce wata rana sai zama lahadi ce sai zama litinin ce kaga ya kaga ba wannan bane ke shi na annabi yana da alaka ne da ranar litinin ba dai ba kwanan wata saboda haka saboda haka ranar litinin ta kowace sati ta kowane sati ranar litinin ba ta canza ba ranar litinin kowane sati ranar litinin yau din nan duk kun yi azumi ko in yawancin kun yi azumi to in ana maulidi na gaskiya wannan shine saboda haka shi sai aka ɗauka abin sai koma kwanan wata da ya koma kwanan wata sai ya fita daga ranar litinin da annabi ke magana ya ce a ciki aka haife a ciki aka aiko sai ya tashi daga ranar litinin sai koma kawai sha biyu sha biyu din nan sai ya zama ranar asabar ne eh, sanda yahudawa suke tafiya a birnin turki ko ranar lahadi ne sanda kirista suke zuwa nasu eh? ko ranar talata ko ranar laraba ko ranar alhamis zai iya zama kowace irin rana to kaga tun daga nan zaka fahimci sannan kuma sai koma shi shekara tunda an hada shi da rabiul awwal rabiul awwal so ɗaya yake zuwa shekara haka kaga ya tashi daga sati sati ranar litinin ya koma shekara shekara rabiul awwal kuma kowace rana to wannan zai zama hujja za ta yi daidai qa'idar dalil an yutabiq al madlul kace wannan dalili ne to a ga ya tafi daidai da abin da ka kafa dalili a kansa kai sun san san saba amma kai yanzu abin da kake hujja da shi zai rushe ba wannan ne gaba daya to shi ne matsalar shi ta bida in aka samar da ita sannan aka tafi nemo mata dalili to fashin wahala ake ba kaɗan ba to wannan duk wata rana wani duk karatun masu ya yasaci wannan an sarci a ah, ashe ma akwai wata magana wacce ta ce yawan farka ranar litinin kuma a ciki aka haifi annabi sallar alaihi wasallam to shine <clears throat> shine ibnu kafir alaihi rahmatullah da ya kawo wannan ruwayar sai yake cewa walam yutaba ala hada ba wanda ya goyi bayansa sa akan wannan cewa qaulul jumhur muqaddamun alai maganar jumhur ita ce a bar gabatarwa wato maganar cewa yawmul furqan ana nufin ranar badar sha bakwai ga watan ramadan wance ranar juma'a ce al-furqan ابن عباسك هو يوم بدر ابن عباسك الفرقان أنا الفلان بدر فرق الله به بين الحق والباطل شين نيتي قال الوالبي عن ابن عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل الوالبي شين علي ابن أبي طلحة علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق الوالبي البصري الوالبة سنن قبيلة ستي شيكما متون بصرة مولاني لبني العباس yana da cikin manya-manyan tabi'ai kuma masana alkur'ani masana hukunce-hukuncen alkur'ani ya rubuta tafsirin abdullahi dan abbas bai haɗu da abdullahi dan abbas ba amma ya tattara tafsiransa ya rubuta shi a littafi kundi guda har imamu ahmad yake cewa kana bi misra sahifatun wahidatun min at-tafsir qad rawaha ali ibn abi talha min marhala min talib at-tafsir li tahsilha la yu'addu kathira yace a masar akwai wani littafi guda na tafsiri wanda ali ibn abi talha ya ruwaito shi daga dan abbas wato wanda ali ibn abi talha ya rawaito yace da a ce mai neman ilimin tafsiri zai yi tattaki imam ahmad yana magana daga bagadaza cikin kasar iraq ce da mutum mai neman tafsiri ko masu neman tafsiri za su yi tattaki su tafi su tafi masar don su samu wannan to ba su yi wani abu mai girma ba saboda muhimmancin wannan din ah, eh, bai ga abdullahi dan abbas ba amma abinda ya tattaro ya tattaro shi ne daga abinda almajiran abdullahi dan abbas suka rawaito sai da yursil baya fadar wasu da su tsakaninsa ibnu nasa'i na cewa la ba ka bihi ya rasu shekara ta 400 ka afwan shekara ta 143 shekara ta 143 to shine in yace alwalidi ibnu taymiya in yace alwalidi yana nufin ali ibn abi talha in yace alwalidi yana nufin ali domin akwai wadanda suna dangantuwa zuwa ga kabilar walida amma su sun ji daga abdullahi dan abbas kamar sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair walibi ne dan kabilar ne amma yana da ruwaya kai tsaye daga abdullahi dan abbas kuma ba a cika kawo a ce alwalibi ana nufin sa'id ibn jubair ba ba za ka ga wannan a cikin maganganun malamai ba in suna nufin sa'id ibn jubair za su faɗe shi da sunansa amma ba su ce alwalibi ba haka nan akwai abu khalid ibrahim ibn khalid alwalibi shi ma yana da ruwaya kai tsaye daga abdullahi dan abbas haka nan makarama ibn sulaiman alwalibi al'asadi alwalibi shi ma haka yana da ruwaya amma alim abi talha alwalibi shi bai da sama bai ji kunne da baki da kunne daga abdullahi dan abbas ba ya ji ne daga almajiran ko abinda almajiran suka tattara to in ibn taymiya ce alwalibi dan yawanci yakan yi haka to kada hankalin kai tafi zuwa ga wani ba wannan ba yana nufin shi wannan a wasu ba yana sarraha wani gurare ce yakan faɗi sunansa ƙarara ce fafin tafsirin mashhur alladhi yuqalu lahu tafsirul walidi ali ibn abi talha ali ibn abbas a wancan tafsirin al-kalbi ne muhammad ibn sa'id al-kalbi an abi salih abi salih an an abdullah ibn abbas zaka silsila ce ta ta makaryata تنوير المكباس wa qala ibn abi hatim warwi an mujahid shi wannan ƙaunin cewa yawm badr ake nufi da yawon furqan kuma a cikinsa ne Allah ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya to wannan maganar da Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa ita ce maganar da almajirinsa sa mujahid ya faɗa ita ce maganar da miqsam shi ma almajirin ne ya faɗa ita ce maganar da Ubaidullah ibn Abdullah Ubaidullah ibn Abdullahi ibn Utba ibn mas'ud al-hudali eh, ɗaya daga cikin al-fuqaha as na madina wanda imam az-zuhri yake cewa kana bahran min buhur al-ilm shakundum ne teku ne na ilimi eh, shi eh, ubaydillah ibn abdullah ibn utba yana daga cikin waɗanda suka wato ci gajiyar ilimin abdullahi ɗan abbas sosai shi wannan ubaydillah ibn abdullah ibn utba to shi ma fassara da yawmal furqan shine yawm bazar farraqa Allah fihi bayna al-haqq wal batil haka nan qatada ibn da'amat as-sadusi haka nan muqatil ibn hayyan duka irin abin da suka faɗa kenan za mu tsaya anan saboda lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh